jama'a musulmi barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadith salafiyya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Allah ubangiji ya ji kanshi da rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba daren 11 ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446 da bakwai ko da 47 ma'ana yau saura kwanaki 30 daidai kenan babban sallah Allah muke roƙo ya ƙara wa rayuwar mu albarka ya nuna mana wannan rana ta babban sallah da rai da lafiya wanda ya daidai da ashirin da nawa ne ashirin da takwas ga watan hudu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi ne lambar kasas na arba'in da uku a yi haƙuri darasin da ya gabata mun ƙara maimaita sanarwar lambar darasin da ya gabata madadin ya zama a lamba mai arba'in da biyu sai muka ƙara maimaita mai arba'in da ɗaya shine kuskuren da aka samu a wancan darasi da haka kaga wannan ya zama mai arba'in da uku wancan ita ce arba'in da biyu insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace a cikin karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min at-takbir ila at-taslim taraha wallafa al-shaykh al-allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani Allah ubangiji ya ji kashi da rahama idan jama'a masu bibiyan mu a wannan darasi ba su manta ba muna karatu a inda malam ke bayani game da dagowa daga ruku'u me ake faɗi yayin dagowa bayan an miƙe a tsaye me za a faɗa menene wasu lafuzza na ambatan Allah ko addu'a da ake iya yi bayan wanda ake yi a daga dagowa ɗin ko bayan tsayuwa daga ruku'u insha Allah a ne muka ji lafuzza mabambanta cewa idan za a dago daga ruku'u za a ce sani Allahu liman hamida wannan lafazin kam babu lafazi ta biyu amma bayan an miƙe an tsaya a tsaye wa ana iya cewa Allahumma rabbana walakal ko a cire Allahumma din a ce rabbana walakal ham ko kuma a cire wawun din a jika yanayin guda biyu Allahumma rabbana lakal ham ko rabbana lakal ham duk wanda mutum yayi daidai to bayan ka faɗi wannan kuma ya halatta kana iya ƙara wasu lafuzan ambatan Allah shine kaman ka ƙara da mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd kana iya ƙarawa bayan ka daga ka faɗi wancan rabbana walakal hamd kana kuma iya ƙarawa akan wannan da ahla sana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت wala mu'fiya lima mana'aka wala yanfa'u dal jaddi minka mun ji wannan bayanin a darasin da ya gabata haka kana iya cewa bayan ka ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd sai ka ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu duk waɗannan lafuzza sun tabbata ana iya ƙarawa. in kuma ka takaita iya rabbana walakal hamd din tayi ina fata an gane to malam ya gama tattaunawa mana wannan gaba shine yake son ya cika shi mana wato bayani game da dagowa daga ruku'u kafin a fara yunƙurin tafiya sujuda ina fata an gane sai malam yace italatu hadha al-qiyami wa wujubu litmi fihi wannan tsayuwa da ake yi bayan an dago daga ruku'u jama'a to ya tabbata ana tsayuwan wanda mutum zai samu natsuwa har ma a ga ya tsawaita ya halatta ana iya yi abin da ya sa malam ya kafa wannan babi shine an samu maganganu ne daban-daban daga manyan malumanmu na yi wato a musulunci da suka gabata wasu sun ba da fatawa da cewa idan mutum ya ɗago daga ruku'u to lallai sai ya tsaya ya tabbata a tsaye kafin ya tafi sujuda za mu ji dalilan shi abin da malam Nasiruddin Albani yake a kansa wasu kuma suna ganin a'a wannan tsayuwa da ake yi bayan dagowa daga ruku ba fa dole bane an fahimta da haka idan mutum daga ruku'u kana cikin ruku'u irin yadda wasu ke tsalla za ga wani yana cikin ruku'u haka ko subhanahu wa to daga ruku'un nan to zai wuce ne zarce kawai ba zai ɗago ba ina fatan an fahimta to wasu malamai suka ce idan mutum ya wuce sujuda daga ruku'u ba tare da ya ɗago ba sallar shi ta yi Yan mazhabin ahnaf suke da wannan ra'ayi saboda fatawan shugaban mazhabin kenan al abu hanifa an-nu'man bin sabiti rahmatullahi alayhi ya dogara da ayan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya gwama tsakanin ruku'u da sujuda ina fata an gane da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu irka'u wasjudu da aka sai ce wannan haya dalili ne akan daga ruku'u kawai kana iya wucewa sujuda alherin Allah ya kai ga Abu Hanifa eh kun san Abu Hanifa akwai iya fatawa da ra'ayi musamman idan ya samu ayan da yake ganin ya dace da abin ya gina da ra'ayi kawai sai ya fatawa da shi shi yasa ake cewa mazhabinsa a mazhabu ahlur ra'ayi an gane ko amma kamar yadda zamu zo mu ji ya tabbata ana miƙewa kafin a tafi sujuda kuma duk wanda bai natsu a miƙewan ba ma zai da sallah shine magana mafi inganci kamar yadda zamu ji a yau insha Allah mun gane kan babu ko sai malai yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يجعل قيامه في يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance wannan miƙewa da yake yi bayan ya dago daga ruku'u to gwargwadon tsayuwan da yake yi yakan kusa yin kankan kan da ruku'un da yayi kaga mun ji bayani a cewa a cikin ruku'u dole sai mutum ya samar da natsuwa yayi akalla ambatan Allah da ake yi na subhana rabbiyal azim sa uku ko idan mutum ya gaza haka cewa ya nakasa sallar shi da haka sallar shi na iya zamowa ba ta to tunda annabi yana dadewa a cikin ruku'u to sai aka ce kuma bayan ya miƙe daga rukun sai ya tsaya tsayi wanda gwargwadon lokacin da zai ɗauka sai ya kusa lokacin da yayi a cikin ruku'u kaga ashe wannan tsayuwan dole sai ya tabbata kuma sai an gana tsuwa a cikin shi da haka ba tsayuwa ne wanda kawai za a yi shi an wuce ba a'a jama'a an fahimta ko daga nan za ka gane masu sallan fijo <laughs> sallan su za ka gane cewa lallai fijo din ne ta tafi ne kawai ba inda aka karɓi sallan dan waɗanda suke irin wannan sallan ba sa tabbata a tsayin nan ko wani ma ba zai karanta cewa sami Allahu liman Hamdan ba kawai sai wuce to gaskiya irin wannan sallan babu ita za mu ji nassin hadisi wanda yake nuna haka a yau insha Allah da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya kasance yana wato daukan lokaci gwargwadon lokacin da ya dauka yayin da yake cikin ruku to ko iya wannan kadai idan muka yi wato koma kan ka'idan sallu kama ra'aytumuni usalli to ya isa ya tabbatar mana cewa duk wanda bai miƙe ba bai da sallah dan sallar shi ba irin ta annabi bane ke. dan gashi shi annabi yana tsayuwa har ya dade a tsayen za mu daɗe yawan ma yana wuce haka wani lokaci sallallahu alaihi wa alihi wasallam malai ce kama ta kaddama, kamar yadda bayani ya gabata bal mala ce kai abin fa ya ma wuce wannan yanayin ma Ya yaqumu ahyanan wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsayawa bayan dagowa daga ruku'u hatta ya yaqulul qa'il har sai ne wato riyawa sai ya ce ƙadina siya anya annabu ba ya manta ba kuwa ina fata an gane me ake nufi da ƙadina siya a nan malamai sun yi ɗaya maganganu guda uku saboda yadda annabi ya koma ya tsaya a tsaye kuma ya jade a tsayen sai mutum ya fara tunanin anya annabi bai manta cewa sujuda ya rage da yanzu zai tafi ba da haka abin da ake nufi da ƙadina siya kenan a fassarar da wasu malamai suke wa wannan wasu kuma suka ce a'a yana iya ɗaukan cewa qad siya annahu fi salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anya bai manta ma sallah yake yi ba ka san mutum ba sallah yake ba in ya tsaya kawai sai ya dade a tsaye to sai mutum ya tunanin wannan ko ya manta sallah yake yi ne sai wanda annabi ya kan yakan kai wannan jallin da mutum zai yi irin wannan tunanin fassara ta uku suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tsaya bayan ɗagowa daga rukun har a ɗauka cewa ko ya manta cewa wato tsayi wanda ya yi na bayan ruku'u ne ya ɗauka yana cin kunuti wannan shine maganganun da malamai suka yi kamar yadda malamai ya kawo a nan ga shi suka ce ai nasiya wujubal hawi ila sujudi sai a ce manzo Allah ya manta cewa yanzu sujuda zai tafi shi yasa ya dade a tsaye wa yahtamilu an yakuna al-muradu annahu nasiya annahu fi salati sai a ce ko ya manta ma yana sallah ne au zanna annahu waqtul qunut ko kuma ya ɗauka cewa cikin tsayuwan kunuti yake ba tsayuwan ɗagowa ne daga bayan ruku'u ba haka al-imam ibn hajar ya kawo waɗannan istimalat a cikin Fatkul bari da yazo yana sharhin wannan gaba to kaga duk tsayuwan da mutum zai yi bayan ɗagowa daga rukuwa har a ce ko ya manta ne an ya tsayi wannan irin na ɗan cas ɗin ne kuwa ya wuce shi da haka tsayuwa ne wanda yake jimawa har sai an tabbatar da natsuwa a cikin tsayuwar da shi yake min tuli ma ya komo saboda daɗe wanda annabi yake yi bayan ya ɗago kuma ba ku manta ba a baya mun ji daga cikin zikirin da annabi yake yi in ya ɗaga a tsaye yakan cewa li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu ko aka ce wani lokacin har daɗewan ma sai ya kai daɗewan da za a ce ya karance suratul bakara ka ku ga dole wannan tsayuwa a ce anya bai manta ba kuwa dan karatun suratul ko komin wato lalacin mutum ba zai gaza karanta suratul bakara a cikin minti talatin ba wato komai saurin shi kenan irin ya yi karatun birbirbirbirbir burbar nan in dai ba karatun wancan waliyin da aka ce shi sauke qur'ani ma yake a ƙasa da minti daya ba kun san shi nan ko Allah ya kyauta karatu dai wanda za a ce ka karanta bakara ba za ka gaza minti talatin ba in ko za ka yi a natsi natsuwa na sosai to sai ka yi awa biyu kana karanta suratul bakara to kaga mutumin da ya dago daga ruku ya yi tsayuwar minti talatin anya ba za a ce ya manta sallah yake ba dole a ce ya manta to shine irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi mala yace wa kana ya'muru bil ismi inani fihi kun gani ko sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har umarni yake yi cewa an bayan an dago daga ruku'u fa qala lil musii salatahu annabi ya gaya wannan mutumin da yayi batacciyar sallah yace summarfa bayan ka gama ruku'u sai ka miƙe kaga umarni ya zo anan kenan irfa lafazi ne na umarni an fahimta ko sun marfa a ra'asak sannan ka ɗago kanka hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaita a tsaye fa ya akudu kullu azamin ma da kowane kashi sai ya ɗauki mazaunin shi kamar da za mu zo mu ji bayani yanzu ana nufin kashin gadon baya kusa yana daga cikin kashin da ake tankwara shi ko yayin da aka yi ruku'u to idan ka dago annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tashi ka miƙe har sai waɗannan kasusuwan nan da ka tankwara sai sun koma mazaunin su ma'ana a yayin da kake a tsaye domin yayin da kake yunkura kake dagowa zaka ji kashin suna komawa ko wani ma zaka ji yana wani kakaskas haka to ana son ka gama tsayuwa tsaf kowane kashi ya koma ya zauna daidai da ɗan uwansa saboda kashin gadon baya wasu ƙananan kashi ne da aka jajjera wasu akan wasu in baka taba ganin na ɗan adam ba ai ka taba ganin na ragon layyan gidanku ko in baka taba gani ba ka sa ido a wannan layyan da za a yanka <laughs> ina fata an gane duk da raguna an ce sun yi tsada ko ta Allah ka sauƙaƙa mana mm, kuma duk tsadan su ya Allah ka tsahale mana abin da za mu iya siya kuma mu ainihi wato yi cikin natsuwa to a shayi waɗannan ƙasusuwan da suke jere ɗin nan yayin da ka kai ruku'u to za ka tankwara su sai ya zan sun bar mazauninsu an fahimta ko to idan ka ɗago daga ruku'u za ka ji ƙasin bayan suna komawa mazaunin to sai annabi ya ce natsuwan da za ka yi da tasowa daga ruku'un ana so waɗannan ƙasusuwan gaba ɗaya su koma su manya a wurarensu ina fatan jama'a an gani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka annabi ya umarci wannan sahabi da ya ciyar sallah wa fi riwayati a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza rafa'ta dan haka idan zaka dago fa fa aqim sulbaka ka miƙar da gadon bayanka kaji inda ya nuna cewa kashin da ake magana a can kashin gadon bayan ne ka miƙar da gadon bayanka warfa ra'sak sannan ka daga kanka hatta tarzi al'izama har sai waɗannan ƙasusuwan. kaga yazo da alifin da lamu ila mafafiliha sai sun koma sun lafi a mazauninsu jama'a an gane wannan da kyau ko wa zakara lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara mashi bayani da cewa innahu yadda al'amarin yake shine lallai tabbas la tatimmu salatan li a'adin. sallan duk wani mai sallah ba zai taba cika ba minan na daga cikin mutane idan lam yaf'al zalik in bai yi wannan umarnin da aka umarce shi ba kaga wannan umarnin ya kai matuƙa ko bai kai ba ya kai annabi ce sallan mutum ma ba za ta cika ba in bai aikata wannan umarnin da aka umarce shi ba cewa ya tashi ya miƙe a tsaye gadon bayan shi su koma su zauna a mazauninsu za mu ji ƙarin bayanin abinda annabi ya faɗi wajen ƙara ƙarfafa wannan ainihin wato umarnin to a daidai nan sai malam ya sauke lamba ina fatan kun ga lambar abin da ya faru shi ne. wasu malamai sun yi amfani da wannan lafazin hadisin sai suka ce umumin dukkanin ƙasusuwan jikinka to su koma yadda yake kafin ka tafi ruku kun gane magana a lokacin da mutum ya tsaya yake sallah mun ji tun a baya cewa idan mutum ya yi takbiratul ihram sai ya ɗaura hannun dama tafin hannun dama a kan gadon bayan na hagu a kan kirji haka ake tsayuwan sallah ko to haka za ka yi karatun fatiha ka ƙara da sura yayin da ka gama sura sai ka ɗaga hannayen kai kabbara ka tafi ruku'u kun lura to idan ka taso daga ruku'u sai wasu malamai suka ce abinda annabi yake nufi a nan hatta tarji'al izama dukkanin kasusuwan nan da ka birkita su yayin tafiya ruku'u to sai ka mai da su yadda suke kafin ka tafi ruku'u an gane ko da haka sai suka ce wannan dalili ne akan cewa kashin hannunka to za ka maida su kan ƙirji na dama akan na hagu bayan ka ɗago daga ruku an fahimta da haka waɗannan malaman sai suka ce wannan ya nuna ba a sakin hannu kenan an dago daga ruku domin in ka saki hannunka shin kashin hannunka ya koma yadda yake kafin ka tafi ruku bai koma ba to wannan fassara shine malam Nasiruddin Albani yake son ya nuna kuskure ne a wannan lamban da ya sauke dan maganan kashi da ake maganan su koma wurin su to iya na gadon baya kawai ake magana da haka ba ta shafi na hannu ba jama'a fahimta ko da haka shi yana da fahimtar yayin da ka miƙe ko hannayenka ba za ka maida kan kirji ba sai ka ajiye sa haka ko mun fahimta to wanne ne daidai ne abin da za mu tattauna insha Allah malamai maga magada annabawa malam ya ce kuwa min hadisi abi huraira wannan hadisi dai yana daga cikin hadisin Abu Huraira wa ziyada wa ma ba'daha min hadisi Rifa'a bin Rafi amma ziyadan da yazo da hadisin da ya zo bayan wannan da zamu karanta to ba a riwayan Abu ya zo ba a riwayan sahabi Rifa'atu bin Rafi ne Allah ya kara musu yadda baki daya wa qad sabaqa mala yake takhrijin ya gabata to ga magana sai ce wal bil izam abinda ake nufi da al izam da annabi yace hatta tarji al'izama an lura ya ce al'izam huna izamu silsilaki zahar ana nufin ƙasusuwan nan na gadon baya wannan sarkan ƙasusuwan nan da su ake nufin su koma mazauninsu su tsaya a tsaye an fahimta ko wa faqaratihi da kuma yin wato gadon bayan kamar taqaddama qariban ila itidali min roƙo, kamar da bayani ya gabata nan ba da jimawa ba sai ce wal mafasil jam'u mafsilin abinda ake nufi da al mafasil wato kasusuwan da suke a rarrabe a rarrabe to jam'i ne na mafsil wato rabuwa shine multaqa kullu azamaini fil jasad duk inda kashi guda biyu suka haɗu to ya zama rabewa kenan ko shi yasa ake cewa faslu faslun din ai wato an rabe wannan ɗakin da na gaba sai a ce faslul awwal faslul sani saboda an yi demarcating to kasusuwan jiki akwai inda suke haɗewa to inda suka haɗa nan shine ya rage tsakanin wancan da na gaba sai a ce mafsal kenan mararraba an fahimta ko da aka sai ke cewa tanbihun to ga wani faɗakarwa innal murada min hadha alhadith bayyinun wadih abinda ake nufi a wannan hadisin cewa kasusuwan nan su koma mazauninsu, a bayyane yake kuma warewa ke wa huwa ina inani fi hada alqiyam shine ka samar da natsuwa yayin da ka dago daga wannan ainihin wato a tsayuwa yayin da ka dago wannan tsayuwa sai ce wa amma a wa amma istidlalu ba'd ikhwanina amma hujjan da wasu ƴan uwanmu kaje da malamai suke tattaunawa ko da da wanda suke da saɓani ne nan saɓanin ya yi zafi fa amma ka duba malam jin albani sai yi amfani da kalma mai taushi cewa hujjan da wasu 'yan uwanmu kaga bai nuna cewa 'yan bidi'a ne su fatattu ne 'yan iska ba ma sa tsoron Allah Muna munafukan malamai irin yadda mu muke gani a Najeriya haka ne ko ba haka ba matsala wadda take ta furu'a amma ka ga mutum yana aini wato faɗin maganganu na tacanci akan malamai bayan Allah saboda sun saba wa ra'ayi shi wannan ba ba ɗabi'ar malamai bane jama'a ba harkan ɗaliban ilimi bane ma kwata-kwata dan malam Nasiruddin Albani inda haka malamai suke yi da sai ya ce amma istidlalu ba'dul juhal almunafiqun az-zandaqa al ne kaga me ya zafi saboda matsalan dagowa daga ruku Aba jama'a sai ka ce wata matsalar a ƙira Allah ɗaya ne ko Allah biyu. So ba daidai ba ne jama'a. Duk wani matsala da ainihin wato yake furu a addini kuma wanda malamai ba wai yanzu ba sun da sun yi saɓani kai wasu saɓanin ma har cikin sahabbai wani sahabi ya fahimci kaza wani sahabi ya fahimci kaza wannan matsala ana natsuwa yayin tattauna shi kuma ko da ka goyi bayan ra'ayi ɗaya to wannan ba zai sa ka yi wa waɗanda suke kan ɗaya ra'ayin kallon wasu matattu wasu marasa mutunci wasu maƙiya sunna haka za ka ga mutum yana faɗin hukunci mai ƙarfi A kan bayan Allah yana cewa maƙiya sunna ne saboda kawai ba ka dace da abin da suke a kai ba to ba daidai ba ne wannan da haka mu lura da wannan ladabin ya ce abin da wasu ƴan uwanmu suke a kai min ahlil hijar daga cikin malaman su'udiyya ko yake nufi da malaman Hijaz bi kulli faraha waɗanda yake nufi a nan su malam Muhammad bin sali al-Usaini ne da su malam abdullahi bin Abdul Aziz ibn Bar su yake nufi da irin su ainihin wato Abu Zai su Fauzan al-Fauzan da makamancin su Allah madaukakin sarki ya ji kan waɗanda suka rasu ya ƙara albarka a rayuwar waɗanda suka rasu domin su waɗannan malaman su ne suka tafi akan cewa in mutum ya ɗago daga ruku'u zai mai da hannun shi inda yake ne kafin ya ruku'u ina fata an gane to bari mu gama jin wannan sai mu tattauna matsalan daga ƙarshe insha Allah da haka sai malam Nasiruddin Albani ce abinda waɗannan malamai ƴan uwanmu suke akai cikin malaman Saudiya wa gairiha da wasu malaman bi hadith suka yi hujja da wannan hadisin alama shuru'iyyati وضع yumna على اليسرى في هذا المقام أو في هذا القيام cewa za a ƙara mai da hannun dama a ɗaura akan na hagu bayan ɗagowa daga ruku sai mala yake saba'idun jiddan gaskiya hadisin da hujjansu to sun yi hannun riga saboda abinda hadisin yake magana to kwata-kwata ba a kan ƙashin hannu ba ne kun gane wajihun da malam nasu dina ba ne ke ko sai ce am fa jiddan an majmu'i riwayat hadisi. in ka tattaro riwayoyin hadisin kaf zaka ga gaba ɗaya hadisan suna magana ne akan kashin gadon baya to kaga ba za a hujja da wannan hadisin a ce a mai da hannu kan kirji ba sai dai inda wani hujjar sai a kawo wani hujjar kun fahimta ko mala yace wa huwa al-ma'ruf 'inda al-fuqaha'i bi hadith al-musii salati wannan hadisin shine hadisi da aka sani wajen malaman fiqh da hadithul musi'i falatahu bal huwa istidlalun batil qala na tubira bane ce gaskiya wannan yin hujja da wannan hadisin akan mai da hannu kirji yace gaskiya wannan hujja ne wanda take na kuskure an gane ko لأن الوضع لأن الوضع المذكورة لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث والفاظه yace domin ɗora hannu akan juna akan ƙirji tun farkon hadisin almusi'u salatihi ko almusi'u salatahu ba a ma yi magana shi ba kwata-kwata kaga magana a ce shi ake nufi a tsakiyar karatu kaga bai mata so ba kun fahimci abin da malam yake cewa tun farko a cikin hadisin almusi'u salatahu ba na bai yi mishi maganar ɗora hannu akan ƙirji ba ma kwata-kwata da haka dalilin ɗora hannu akan ƙirji? wani hadisin ne can daban aka yi amfani da shi amma babu hujja a cikin hadisin wannan bawan Allah kun gane abin da yake nufi to ya za a yi a cikin hadisin bayan an zo gabar dagowa daga ruku sai kuma a ce hujjar runguma hannu ya zo a ciki da haka malam nasu dina da gani ke ganin wannan bai dace ba kwata kwata an gane ko sai ce fa kaifa yasugu tafsirar akhadil mazkuri fi da akhdhi al-yuzra bil yumna ba'da ruku da haka ta ina ba a ce yanzu bayan dagowa daga ruku sannan za a fitar da hujjar runguma hannu a ciki sai ce haza law sa'ada ala dhalika majmu'u al-faz hadisi fi hadha al-mawqif yace wannan ma fa ana maganan idan akwai wasu ɓangarorin hadisan da aka tattaro na wannan sahabin domin a ji cikakken lafazin hadisin to ba za a samu wannan hujjan ba fa kaifa wa hiya tadullu dilala zahira ala khilaf dhalik yace to ina kuma hujjan ma da ake son a kafa abinda ake nufi da hujjan ma daban ba maganar runguma hannu bane ana nufin kashin gadan baya ne thumma innal wada' al mazkura da haka malam Albani yace wannan rungun hannun da ake magana in an dago daga ruku'u ghairu mutabadirin min hadha al hadisi albarkata. magananta ba ta zo a cikin hadisin nan ba kwata-kwata da aka adina hujja da wannan hadisin akan wannan la'annan maqsuda bil izam domin abinda ake nufi da al izam kamar yadda muka yi bayani a cikin hadisin fihi izamu zahar ana nufin kasusuwan gadan bayani kama takaddama wa yu'ayyidu ma sabaqa min fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan kuma zai zai karfafi abinda annabi yake aikatawa a sallan shi shine istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidaita in ya tsaya a tsaye bayan dagowa daga ruku har sai kowani faqa gaba ya koma mazaunin shi shi ma yake fata'ammal munsifan da ka tsaya ka lura da wannan bayanin amma ka sa wa zuciyanka adalci kada kawai abin da ka saba da shi da abin da malaman da kake kauna suka faɗa ya rufe maka ido kasan wani lokacin kaunan mutum yana sa ya kasa yin adalci idan maganin shi ba daidai bane sai ce ka tsaya ka lura kuma ka yi adalci abin da malam yake cewa anan ne. a cikin bayanin yadda annabi yake sallah anan ne aka ruwaito cewa manzon Allah in ya dago daga wannan rukunin to yana mai da kowane ƙashin gaɓoɓin jikin shi asalinsu shi ne hatta ya da kullu faƙarin makanahu kowane ƙashi sai ya koma mazaunin shi kaji wannan hadisin shi kuma da aka sai mal su dina albani yake cewa shi yana ganin wannan hadisin ya ƙara nuna cewa wancan maganan a runguma hannu to ba daidai ba ne don aka ce kowane ƙashi ya koma makanahu to ina ne makan na ƙashin hannun ɗan adam idan ya tsaya a tsaye shi ne aji hannaye a ƙasa <laughs> kai wala albani in yana ƙoƙarin kare abu ko wala wani lokacin dole ka yi mai saranda ina fata an gane saboda yana da Uwatu istidlal da iya ƙwaƙulo wani abu kaga ya nuna hujjar shi a ciki Allah ya gafarta musu baki daya sai malai yace walastu a ta <laughs> <laughs> yace dan haka jama'a ni ba na kokonto ko kala zarra fi anna wada al yadaini ala sadri fi hada al qiyam bid'atun dalala <laughs> kai alwani yayi zafi <laughs> yace ba na kokonto ko ɗaya cewa duk wanda ya dago daga ruku'u in ya mai da hannun shi kan kirji to wannan bid'a ce bata ce kuma Allah ya albani jama'a a gurguje kafin mu je da nisa wannan kalmar malam dina Albani ya janye shi karshen rayuwar shi shi da ganshi ya gane maganan ba daidai bane kuma gaskiya ba ba bane ina fata gane malam mashhur ahlu salman shi na ji da bakin shi ya faɗi wannan kuma yana rayu har yanzu din nan insha Allah in kana son ka ji ƙarin tabbaci kana iya ittisali da shi yana da ainihin wato a majmu'a a telegram ɗaliban ilimi ya kamata ku rinka ku rinka bibiyan wannan majmu'a da kun sa a sheikh mashhur Ali Salman zai ɗauko maka shi akan telegram kai joini kullum darussan shi zaka gani da na baya da sababbi to malam mashhur ya nuna cewa lalle malam Nasiruddin Labani ya janye wannan saurin da yi akan cewa mai da hannu na dama akan na hagu akan kirji bayan ɗagowa daga ruku bid'a ce kuma ɓata ya janye wannan zancen don gaskiya kamar yadda za mu ji ba a bace ba bata bace insha Allah ina fata an gane matsala ce mai sauki saboda shi din ma bai da dalili karara da ya nuna cewa annabi zubar da hannu yake sai dai mafhumat kamar waɗannan dalilan da muka kawo fahimtar shi ne to haka waɗancan malaman su ma fahimtar su ina fata an gane za mu zo mu ji a ƙarshe insha Allah sai ce li'annahu lam yarid mutlaqan fi shay'in min ahadith as-salah domin kwata kwata ba inda aka samu hujjar cewa a mai da hannu kan kirji bayan dagowa ku ce ai fa jama'a yanzu nan fa ana magana bayan dagowa daga ruku'u ne fa ba wai tun farkon sallah ba shi tun farkon sallah mun riga mun karanta nan ne mazaunin hannaye akan kirji wannan babu kokonto akan haka annabi ce, sallar shi kenan da sauran annabawa suna daura hannunsu na dama akan na a kan ƙirji, an fahimta ko amma yanzu ana magana in an tago daga rukuni da aka ku kiyaye kada a samu wani makiyin Allah shi ma ya ce to kun gani ko sun dawo sallar namu eh shi ma sun ce ma bid'a ne dora hannun to in ka ce bid'a ne shehun ka ka fara zaga dan she fara zuwa da kabalu yawwa an baka san tarihin yan sha biyu da yan sha tara ba mu za mu gaya maka da haka sai yake cewa fi shay'in min ahadisi sala wa ma aktsara yace ga ko hadisan sallah suna da yawa amma babu wani hadisi da zaka ga ya nuna cewa a da hannu a rungume bayan dagowa zaki sai ce walau kana lahu inda ko wannan aikin na da asali la nuqila ilaina da an nakalto mana wannan labarin walau an tariqin wahidi ko da ta hanyar mutum daya wa yu'ayyiduhu anna ahadan min as-salati lam yaf'al yace abin da zai ƙara ƙarfafan wannan ra'ayi na shi albani kenan yace na bibiyi magabata daga cikin waɗanda suke da riko da sunna da bayanan duk da suka yi akan sallah ban ji wani magabaci da ya nuna cewa in an ɗago bayan ruku'u ba a mai da hannu kan girge ce ban samu ba wala zakarahu ahadin min a'immatil hadisi fi a a'lam yace sannan kuma ban samu wani malamin hadisi da ya ambaci cewa a mai da hannu a kan ƙirji bayan an dago daga ruku ba ya ce amma iya sani na kaji inda kuma yi wa kan adalci saboda ƙa'ida malamai suka ce adamul wujdan laysa dalilin a gai wujud an fahimta ko rashin kai baka samu abu ba ba dalili ne da yake nuna babu abin ba kwata-kwata yanzu a baka saƙo. a ce ka je kasuwan tudun wada ko kasuwan sabon gari a nan zariya ko a ce ka je ka siyo littafin asli sifatis sala sai ka je ka karaɗe duk inda kake tsammanin za ka samu duk inda ka je sai a ce maka babu duk inda ka je sai a ce maka babu to in ka dawo zuwa da kai kai baka samu ba ba dalili ne da zaka ce duk masu sayar da littafi ba su da littafin ba kun fahimci wannan ka'ida shine adamul wujdan laysa dalilun ala adam rashin kai baka samu ba baya nuna babu wala Allah kana tsaye din nan zaka ji wani kuma ya buga wa wani waya a kasuwan da ka je din yace wani mutaci kaza nake yanzu yace gashi na a gaba guda nawa za a kawo haka ne ko ba haka ba haka ne to kai dai ka faɗi ka ce iya naka ilimin iya abin da ka karanta iya naka binciken baka samu ba to kai adalci amma ka zo ka cika baki ka ce duk duniya ba hadisin kai duniya fana da girma wallahi ya wuce abin da kake tunani to kaga duk wanda kaga yana irin wannan cika bakin to wannan dalili ne da yake nuna jahilcinsa ba a yi wa ilimi wannan kankan ba karanta hadisin annabi Musa yana na a cikin Bukhari Sai taimake ka akan haka annabi Musa aka tambaye shi saboda shi annabi Musa kalimun shi kai tsaye yake jin maganar Allah in za a mishi wahayi Hako, gaba wanda yake da irin wannan daraja a zamanin shi da haka wata rana da ya zo yana faɗin saƙon Allah da ya aka sauka mishi a cikin attaura wani bani Isra'ila da ya ji wa'azi ya yi wa'azi sai ya ɗaga hannu sai ce waye kai fi ilimi ma'ana akwai wanda ya kai ka ilimi yawwa akwai wanda ya kai ka ilimi annabi Musa sai ga kai anya ni da Allah yake mun magana za a samu wanda ya ni ilimi kuwa sai ce babu nan take sai Allah yake mai kai kuskure akwai kuma yana nan bayan garinku kuma daga cikin inda zaka gane ya fika ilimi karatun gano shi ma to karatun da baka da shi ne a da daga nan aka yi mishi hadisin wannan kifi cewa ya je ya soya kifi gudan kifi ya rinka ci duk inda ya nemi kifin ya rasa to nan ne malamin yake annabi Musa ya wahala yace laqini laqina min safarina hadha nasaba saboda zai je koyo ilimi wanda wanda ya ci ya ga wanda ya ci ko bai gani ba to me yasa Allah ya mishi wannan ladabin saboda bai fawwala al'amarin ilimi zuwa ga Allah da haka duk inda ka je aka ce maka abu kaza sai ka ce wallahu a'lam Allah shine wasu sai shi yasa kaga sahabbai sun kula da wannan ladabin kwarai da gaske da zarar an musu tambaya sai ce Allah wa rasuluhu ala su ba shi shishigi amma sai kaga wani dan magyazo a yanzu wai sai rinka cika baki yana cewa duk duniya haka wani yaro ma ya taba zuwa garin nan ya daga wani littafi wai wai bai san me littafin na a Najeriya ba a wajen wani yace mai gashi na a library mu tuntuni gashi a kaga kaga hilkin ke <laughs> Allah ya kyauta da haka a malam nasuddin albani ce a iya abin da na bincika da iya malaman da na karanta ban ji wani malami da ya kafa hujja akan cewa in an dago daga ruku a mai da hannun dama akan hagu ba sai ce wala yukhalifu hada ma naqalahu shaykh tuwaidiri fi Ya ce duk da kuma fa akwai wani zance da aka samu ko wata zance da Alimamu imam tuwaidiri ya nakalto a cikin risalarsa wadda kuma wannan maganan ba ta cin karo da wannan anil imami ahmad rahimahullah annahu qala bar ku ji imamu ahmad abin da ce. an tambaye shi idan mutum yana sallah sai ya dago daga ruku'u zai mai da hannu kirji ne ko ko zai zubar da hannaya an yi wa imamu ahmad wannan tambaya sai imamu ahmad ya ce in sha'a arsala ya yadayhi in ya ga dama ya aji hannayen nashi a kasa ba'da raf'i min ar-ruku'i bayan dagowa daga ruku'u wa in sha'a wa wada'ahuma in kuma ya ga dama ya ɗaura hannayen shi akan kirji ta ji fatawan imamu Ahmad bin Hanbal kenan kaga a wajen imamu Ahmad dan Hanbal da wanda ya runguma hannu da wanda ya saki hannu ba wanda ya bid'a a ciki kaga wannan fatawan ma ta saba wa ta albani da shi ya yace bid'atun dalala ina fata an gane imamu Ahmad yana ganin matsala ce wadda duk wanda kai daidai ne to imamu ahmad kamar yadda muka sani saboda ƙoƙarin kiyaye sunnar manzon Allah har ce mishi ake imamu ahli sunna to kana ganin imamu ahmad in yana da hadisin da ya tabbata a wajen shi cewa manzon Allah ko dai rungumawa ko sakin in yana da shi zai ce duk wanda kai daidai ne a ba zai faɗa haka ba dole zai ya maka fitawa da abin da ya tabbata ishara akan shi ma bai da wani dalili akan wanne ne ya kamata ke ne kun fahimci magana da aka sai malam yace hadha ma'ana ma zakar Salim ibn al-Imam Ahmad wannan shine ma'anan abinda ɗan gidan Imam Ahmad ya da labari wato ne suna Salihu kusa Imam Ahmad yana da wasu yara zakakurai da suke ruwaito suka ruwaito wa duniya ilimin shi daga cikin akwai wannan Salihu Salih ibn al-Imam Ahmad akwai kuma abdullah da littafin as-sunna da kake ji ake cewa na ibnu al-imam ahmad an gane ko kuma yana da ɗa hanbal da kake ji ake ce mishi ahmadu dan hanbali ko yana da kuma ɗa mai suna hanbal Allah ya gafarta musu baki daya a cikin masail din salihu anan ne ya ruwaito wannan fatawa na Imam Ahmad to malam dira bani yana son ka san ya ce maka cikin magabata ba wanda ya ce a rungume ko ya ce amma wannan maganan Imam ahmad bai saba wa abin da na faɗa ba har yanzu dai yana kan bakan shi kenan Ya yace li'annahu lam yarfa zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji magana Ya ce domin da ya ce in ka ga dama rungume in ka ga dama ka bai dai ce daga annabi ba yawwa ni kuma abin da nake cewa ba wani malami da ya danganta runguma hannu zuwa ga annabi kun gane abin da na ku dina ba ke cewa da haka yace babu sabani a maganganun namu namu wa inna ma qalahu bi ijtihadihi wa ra'ayi wannan fatawan da yayi ya faɗi ra'ayin shi ne kuma ijtihadin shi ne ba ai ma malam albani irin abin da kake cewa yayi shi ma kai kai <laughs> kai ma ra'ayinka kake faɗi ijtihadin ka ne Allah ya sa ana fahimta dan baka kawo nasi da ya nuna annabi yana sakin hannu ba ko ya ce kada a rungume hannu inda ya kawo wannan to da babu bukatan wannan jidali amma har yanzu shi ma bai kawo ba fa qawlu imami bihi la yunafi bid'iyatihi yace dan haka ko da wani liman ya bada wannan fatawa to ni a waje na har yanzu bai bai kore cewa bid'a ce abin ba kama qarrahu shaykhul islam bin taymiyyah rahimahullah fi ba'd kutubihi kama yadda ibnu taymiyyah ya faɗi wannan a wasu littafan shi bal innani la ajidu fi kalimatil imam ahmad hadhihi ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده yace kai ni ina ma jin kanshin a wannan fatawan wannan Imam Ahmad ma to yana nufin tsora hannun a kirji ba sunna bane a wajen shi yace na san haka bar ku ji ta inda ya san sano ta albani kenan sai yace fa innahu khayyara fi fi'lihi wa tarkihi domin ai Imam Ahmad za'i ya bada yace in ka ga dama ka runguma hannu in ka ga dama ka saki hannu fa hal يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يحير أيضا كذلك في الوضي قبل ركوعه yace yanzu kana nufin Imam Ahmad yana da irin wannan ra'ayin akan runguma hannu kafin ruku'u Imam Ahmad fatawan shi kwaya ɗaya ne kafin ruku'u shine runguma hannu saboda yana da hadisi karara daga Annabi da yace a runguma to amma anan da yace in ka ga dama ka in ka ga dama kada kai dalili ne akan bai da hadisi da haka sai malam ba ne yake to wannan yana nuna bata annal wada al-mazkura laysa min as sunna wa huwa al-murad da haka dorawan ba sunna bace shi yasa yake kada kai yace ni kuma abin da nake nufi kenan ina fata an gane Allahu akbar amma kamar yadda nake irin wannan magana in ka jira ta ɗaya bangaren ma zai dace da shi kamar yadda ajiyewan ma zai da hadisi daga annabi domin a farkon sallar shi ma ai ya ce kada wanda ya aje hannu to amma anan nan sai ce ko ka aje ko kada ka aje shi ma ya nuna a ce dai da dalili ne karara da ya nuna daga sunna annabi na ajewa to shi yasa ya bada zaɓin to fa kalamuhum huwa kalamuka ya she Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ce wa hadhihi kalimatu mukhtasara haula hadhihi mas'ala wannan takaitaccen zance ne akan wannan mas'ala wa hiya tatahammalu al bafa wa tafsir yace amma gaskiya matsala ce da ke buƙatar a faɗaɗa zance kuma a yi shi dalla dalla wala majala li zalika huna yace amma nan ba wajen a faɗaɗa bane ba zai yi ba nan wa muhalluhu ar-radd alladhi ashartu ilayhi fi muqaddimati sab'ati al-khamisa inda na faɗaɗa zance in ka koma muqaddimar wannan littafin da ke hannunmu wanda aka yi bugu na biyar shafi na talatin to ya faɗaɗa tattaunawa a nan sannan da ya zo in ban manta ba cikin silsila sahiha ya ƙara tattauna wannan qadiya min hadihi sab'a aljadida a wannan sabon bugun. To in ka koma wannan sabon bugun da ke mu in ka koma shafi na ɗari da talatin da takwas zuwa da tara nan ne inda ya tattauna matsala to kun ji wannan shine ƙarshen bayanan malam Muhammad Nasiruddin Albani to su kuma malaman hijab da yake wa raddi menene nasu dalilan kamar yadda ya kawo wasu daga cikin su sun yi hujja da wannan hadisin to gaskiyan zance in dai da wannan hadisin ne kamar yadda malam Nasiruddin Albani ya bayani babu hujja a saboda tabbas al'izam da ya zo a cikin hadisin nan ba ana nufin kashin gadon baya ne an fahimta ko amma malami mujtahidi wanda shi kuma ya fahimci cewa izam ɗin ya gane dukkan kashin jiki su koma yadda suke kafin ruku to wannan ijtihadi yayi baka isa kuma ka ce yayi kuskure ba in ma ya tabbata kuskure yana da lada ɗaya an fahimta ko to amma kuma ba iya wannan shine hujjan malaman ba musamman fata wanda malam Abdullahi bin Abdulaziz ibn Baz Allah ya ji shi da rahma da ya zo shi zai tattauna wannan a cikin littafin shi tiyatu sala ce matsalar dora hannu akan kirji bayan ruku'u ya ce mun kafa hujja da cewa a mai da hannu ne saboda kowace gaba a sallah shari'a ta yi bayanin inda take son aji hannu Kulura ta ji magana irin na malami fakili ya ce kowace gaban sallah to shari'a ta yi bayanin ina ake aji hannu da haka a yayin da ake tsaye a sallah akwai inda shari'a ta ce a aji hannu in an yi ruku'u akwai inda shari'a ta ce ka aji hannu in kai sujuda shari'a ta ce ga yadda za ka yi da hannunka in kana zaune akwai inda shari'a ta ce ka yi da hannunka babu wata gaba ce sai da shari'a ta ce ga yadda za ka yi da hannunka haka ne wannan ko ba haka bane da haka sai ce to a yayin da ake tsaye a sallah ina shari'a ta je a aje hannu shine na dama akan na hagu akan kirji sai ce dan haka babu dalilin da zaka bambance kafin ruku'u da bayan ruku'u tunda dukansu tsayuwa ne haka ne ko haka ba to kaji ta inda malam ainihin wato Muhammad Abdullahi bin Baz ya ainihin wato kada hujjojin malam Nasiruddin Albani ta wannan waje da haka da wannan dalilin idan ka ɗago sai ka mai da hannunka to amma shi ma wannan fatawan wato babu nasi karara a ciki shi ma dai mafhum din ne har ila yau abin da yasa na faɗi waɗannan bayanan duka shine ka gane dalilan kowa kuma ka gane ina ne suka fuskantar da maganganunsu daga nan za ka gane ashe ja kila kafin wannan bayanin yadda kake kallon wanda baya runguma hannu in ya dago daga ruku kila zai canza da gani. dan na san wanda ya saba dora hannu duk sanda ya dago daga ruku in ya ga wani ya saki hannu to sai fara kallon ko wannan tubabban dan bid'a ne <laughs> shi ne irin maganar can da muke yi ɗazu yanzu in ka gane wannan matsalan a haka a yanzu da Allah za ka ƙara zargin wani ka ga bai mai da hannun tsirgi ba ba za ka zargi ba kamar shi ma wanda ya ɗauki wannan ra'ayi na albani da irin zafin da ya yi shi ma ya fahimci waɗannan bayanan duk wanda ya ga ya mai da hannun shi kirji shi ma zai zarge shi ba zai zarge shi ba kaga za dai a koma kan wancan maganan imamu ahmad dan hanbal kenan shi yasa kaga imamu ahmad yake duk wanda mutum ya yi kenan ya barka da abin da ka gamsu da shi na dalilan malaman nan da haka duk malamin da ka ga dalilin shi ya fi ƙarfi a wajen ka, to idan kai abin da ya cike a kai to ba kai laifi ba ko kun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace da wannan shine bayani sai mu koma sama da haka sai malam ya ce hadisi da yake ishara cewa annabi ya ƙara cewa لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها kaga wannan hadisin ya ƙara nuna lallai tsayi wannan da ake yin an taso daga ruku'u to babu makawa fa sai an yi shi in ba a yi shi ba kuma sallah na da matsala shine annabi yace Allah mabuwayi da ɗaukaka baya kallon sallan bawan da baya miƙar da gadan bayansa kaga ya ƙara nuna cewa sulbahu kenan shine izom din nan da ake magana duk wanda ƙashin gadan bayan shi bai miƙe ba yayin da ya taso daga ruku'u to tsakanin ruku'u da sujuda kaga shine wannan tsayuwan ko to Allah baya kallon sallan shi kwata kwata malam ah, ibnu daqiq al Allah ya gafarta mishi da ya zo zai yi magana akan wannan hadisin ya ce a kashin gaskiya ƙarfin wannan zancen ya kai a fahimci cewa duk wanda Allah bai kalli sallan shi ba ya nuna Allah bai yarda da wannan sallan ba ke to in ko Allah bai yarda da sallan ba ya nuna Allah ba zai karɓa sallan ba abin da yake cewa kenan ashe ga rashin tsayuwa da kyau idan mutum ya dago daga ruku'u yana iya sa sallan shekikar kuwa ko ba zai iya sawa ba zai iya sawa da haka kawai ka tsayu yadda ainihin wato ya kamata kuma ko ba komai mun ƙara maimaitawa annabi ya ce ku yi sallah irin yadda kuka gani ina sallah shi annabi yana tsayuwa da kyau ko baya yi yana yi ta wani lokacin ma tsayuwan har sai an ɗauka ya manta da sallar da yake yi da haka jama'a wannan sallah da ake yi ana ɗan cas to gaskiya a gyara ba daidai ba ne Allah ka gafarta mana wannan shine ƙarshen ainihin wato wannan gaba a jama'a yi bayani game da dagowa daga ruku to saura matsala kwaya daya idan aka tashi aka tsayu din kamar yadda muka yi bayani akwai abin da ake karantawa na zikirori shine muka ji a baya to amma idan liman wata rana sai ya daɗe wanda ya wuce wato na ɗabi'a an fahimta kamar yadda muka ji annabi wani lokacin yana yi har a ce ya manta anas san malik Allah ya kara mishi yadda kamar yadda sadiku nil bunani ya bada labari yace yana yi mana sallah a cikin sallan shi kuma yana aikata wani aiki da ban taba ganin sauran limamai suna irin shi ba sai aka ce me kake nufi yace wani lokacin ya dago daga ruku'u ko wallahi sai mu dauka ya manta muna cikin sallah ya ki tafiya sujuda mu tsaya mu jira mu ji shiru mu jira mu ji shuru can kuma sai mu je yayi kabbara ya tafi yace da ya gama sallan sai muka tambaye shi muka ce wai irin wannan sallan ya abun yake ne mu dauka muke kamanta sai ana ce ce kwarai da gaske da gangan nayi mu ma mun yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi mana irin wannan tsayuwan bayan dagowa daga ruku har mu ma sai da muka zaci ya manta sallah yake yi kaga ashe in liman yayi da yi kuskure ba daidai ne to abin da nake cewa shine idan liman yi irin wannan tsayuwan to yanzu kai da kake bin liman da shi liman din ne ake son ku rinka yi a lokacin da kuke tsaye kawai za ku shiru ne kawai kowa ya ta zancen zuci ko ko za ku ci gaba da wani ambatan Allah wasu malamai sai suka ce za ka ɗauko duk wani nau'in ambatan Allah da ya sawaka ne kawai kai an fahimta ko amma waɗannan malamai malamai sun ce gaskiya maganar su bai da ainihin wato hujja karfafe wasu kuma suka ce a duk wani nau'in ambaton Allah da kai yayin da ka dago shi zaka ci gaba da maimaitawa kuma wannan magana ya fi karfin hujja da haka idan ka ce hamna kafiran ba mubarakan fihi ka gama ka ga liman bai tafi ba ƙara maimaitawa ya ki tafiya ka ci gaba da maimaitawa har sai ya tafi abin da ake son a yi kenan da haka ba za ka tsaya kawai kai gumba an fahimta ko za ka yi ta maimaita wannan ambatan Allah da kai yayin da ka dago daga ruku'u wallahu a'la wa a'la yan uwa masu albarka an yi min isharar lokaci hakuri da haka za mu yi hakuri insha Allah a daidai wannan gaba sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله